bismillahi Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Nake ci gaba da karanta littafin nan mai suna mai ya jamin kashi na goma sha ɗaya. Murmushi ta yi mai ciwo ta ce na ji ba na hanya na wuce. Yadda ta yi maganar ya sa shi kallon ta ya ce baki yarda yarda ba ko Karimatu ɗagowa ta yi ta kale ta yi masa murmushi da ya sanya shi sakin baki yana kallon ta ta ce ina tunanin saboda ɗanka da ka banzatar da watsar da rayuwarsa ya kasance da mutuwarsa da rayuwarsa duk ba sa cikin abin da ya dame ka kake bibiya ta ko oke in dai saboda jawat ne gashi nan ka rike ka don Allah ka rabu da rayuwa ta Aliyu ina son jawat amma na haƙura na bar maka abin ka na sani tun da Allah ya azurta ni da cikin haihuwa idan ya nufe ni da sake aure zan haifi madadinsa wata tsawa ya buga mata yana yi yana huci jikinsa na rawa ya ce ni kike faɗa wa zaki ya aure ki haifi wasu yaran kuma da igiyoyin aure na uku a kanki saboda baki da mutunci bata tsaya sauraron sa bata juya za ta yi tafiyar da tana ji yana kiranta bata juyo ba sai ma sauri da ta ƙara ta shige sashin gireni ta danna ƙofa ya iso da sauri ganin yadda jawad ya ƙara rushewa da kukan gireni ce ta fito saboda kukan da ta jiyo jawat yana yi turus ta ja ta tsaya tana ganin Karimatun zaune a falo tana share hawaye. Matsawa ta yi gare ta ta dafa kafaɗar ta ce, Ina kika bar baro ta ɗin da nake ta jiyo kukansa. Kasa tayi da idanuwan ta ce yana gurin babansa. Bata kuma ce mata komai ba ta nufi kofar ta buɗe ta iske Aliyu ya sai rarrashin yaron yake yi. Ya ƙi yin shiru. Yana ganin ta ya fara mika mata hannu ta dubi Aliyu da duk ya ruɗe. Duk da dare ne hasken da ke gurin ya bata damar ganin yadda idanunsa ya kaɗa ya yi jawur. Ta yi juyawarta za ta yi tafiyar ta ya riko ta ya ce ki yi wa Allah kada ku hukunta ni da haka. Kuka yake gida ne kuma nono yake sha idan ba ita ba ta da hankali ta tafi ta bar shi ai ke babba ce kin san daidai fuske hannun da ta yi ta ce irin hankalin mu ɗaya Aliyu ita ma tana buƙatar hutu tunda ba ita kaɗai ta yi cikin ba hasali ma ka fi ta ƙarfi lokacin da za a samu cikin. sa domin gashi nan ya bayyana da kansa duk wanda ya gansa ya ganka ya san jinin ka ne ka je ka haɗa shi da yan uwansa zuba mata idanu yayi kukan yaron yana masa kuɗa a kunnuwansa ya juya zuciyarsa na zafi idanunsa sai da raɗaɗi suke yi ya isa motarsa ya buɗe ya shiga har lokacin Jawad kuka yake yi daga shi yayi ya rungume shi a ƙirjinsa yaron ya kankame shi luf a jikinsa yana sauke ajiyar zuciya so ƙauna da tausayin ɗan nasa yayi ya ji yana ratsa jinin jikinsa yadda yaron ya yi a kirjinsa ya sa hawaye zubo masa wato shi ma yana buƙatar ɗuminsa me ya sa ya nisanta shi da kansa kasa tashin mota yayi ya ci gaba da jijjiga yaron har sai da ya ji numfashinsa ya sauya ya sauke shi ya ga ashe yayi bacci ya ja fasali ya kwantar da shi a kujerar yana jan mota ya fice a gidan zuciyarsa a hasale ya nufi gidansa ya yi fakin ya fito ya ɗauki jawat ya kulle mota ya nufi cikin gidan buɗe ƙofar ya yi ya shiga da ke shi ɗaya ne a gidan ya kwantar da yaron a gadonsa ya zauna ya haɗe kai da gwiwa yana jin zuciyarsa na tafasa lokaci zuwa lokaci yana furzar da iska mai zafi a shi ya kwanta ba sai wajen ƙarfe ɗaya da rabi na safe na dare ba wai bacci ne ya kwanta ya yi ba tunanin mafitarsa kawai yake yi. bayan tafiyarsa gire ne ta koma ɗakin da karimatu take ta dubai ta ce me yasa kika bari ya ɗauki yaron nan ɗago idanunta da suka yi jima da jikewa da ruwan hawaye ta yi ta ce ban san ya ɗauke shi ba gire ne jawad ya fita wajen falon momi yana wasa a nan ya ɗauke shi jinjina kai ta yi hajiya bushra ta ce yanzu ina jawad ɗin gire ne ta ce cewa na yi ya tafi da shi abinsa ita ma ta huta zaro wani hajiya bishira ta yi ce ya tafi da shi kuma hajiya amma kun yi ganganci yanzu idan matar nan da ba ƙaunar karimatu take ba ta huce haushinta akan jawar fa murmushi hajiya ta gare ni ta yi ce na san halin aliyu ko da salma na nan ba za ta taɓa bari a cutar masa ɗa ba balle ba mata nan tana gidansu tana jinya tunda ta haihu ta haɗu da lalurar kansa mahaifa kansar mahaifa ce ta kama ta sai kuma irin ƙurajen da kika yi da cikin jawar suna nan sun feso mata sai mugunya take zubarwa sun je asibiti sun yi na gargajiya an ce da su ƙaiƙayi kan koma kan mashekiya aka yi mata ita ta yi wa kishiyarta shine abin ya dawo kanta zuciyar musulmi sai da ta ji tausayin salma ya ɗarsu a ranta ta ce allah sarki gireni na tausaya mata ciwon nan akwai wahala ubangiji ya bata lafiya taɗe baki gireni ta yi ta ce kar ma ta samu lafiya mugun nufinta ne ya koma mata ni ba dama ban taɓa ƙaunar yarinyar nan ba wallahi ba ta kwanta min ba sai ma don ta zame masa jaraba ne ita dai karimatu tunanin ɗanta kawai take ta kwanta ta juya musu baya sai hawaye take sharewa tana tunanin yadda zai kwana babu ita da ƙyar bacci ɓarawo ya sace ta shi ma ba na daɗi ba da safe ma da ta tashi duk wani skoko ta tashi ga ta ya cika sai damun ta yake basarwa kawai take tana duba agogo lokaci zuwa lokaci kawai so take ta ji zuwan aliyu amma shiru har asar sai bayan magariba ya shigo gidan ya yi fakin tana tsaye jikin windo ta zuba masa idanuwa tana ƙare masa kallo cikin haske da ya mamaye gurin sai yanzu take ganin ramar da aka ce yayi girani ta bata labarin wata tunda suka dawo salma ta tafi gidansu yaron nasa a gurinsa suke shine komansa salman da kanta ta ce ba za a dora iyayen iyayenta wahala ba sosai ta ji tana jin tausayinsa duk aikin da aka ce ba naka bane idan aka barka da shi an jarabci rayuwarka ganin ya saba jawat a kafadarsa ta ji kamar ta je ta kwace danta tana ganinsa suka shigo shashin momi ta zari mayafinta ta yi waje ita ma ta nufi shashin momi din tana kai kanta za ta shiga shi kuma ya na fitowa ganin ta da ya yi ya sa shi cafkar hannunta da karfi da ba isa ta kwace ba ya nufi motarsa da ita suka tsaya jikin mota ya ja numfashi ya ɗago hannuwanta a kansa ya ce wallahi duk girman laifi na gare ki ban canci wannan horon ba wallahi Allah ɗaya karimatu da rana ɗaya ban taɓa rabuwa da tunanin ki ba don Allah ki yi haƙuri ki manta da duk abin da ya faru na yi miki alƙawari ba zai sake faruwa ba har abada insha Allahu zami hannunta ta yi ta juya za ta bar gurin ya bi ta da kallo yana mamakin kafiyar yarinyar a fili ya ce dama haka kike tambayar kansa ya yi ba shi da amsa haka ya shiga mota ya tafi ta shiga Tashin momi tana shiga Jawad ya taso da gudu har yana faɗawa yana fasa baki amma bai fasa isowa gare ta ba. Ta kalli mom so take ta ɗauke shi kunyar mom ta hana ta. Murmushi mom ta yi ce ki ɗauki ɗanki Karimatu banda shashancin kimiyya na barinsa ya tafar miki da ɗa. ajiyar zuciya ta yi ta sa hannu ta ɗauke sa ta rungume shi ya kankame ta shi ma hawaye ya zubo mata ta yi saurin sharewa ta zauna su gaisa da mum suka taɓa hirar su mum ta ce mata karimatu na miki na fi miki sha'awar komawa gidan mijinki fiye da zaman nan da kike yi aliyu yana son ki karimatu wallahi na tabbata bayan kansa bane abubuwan da suka faru da farko na ji haushinsa sai daga baya na fahimci sharrin mace ne ya sa shi aikata duk abin da ya aikata ki yi haƙuri ba don aliyu ba domin allah ki koma wa aliyu kin ji tun da mami ta fara magana take matsar idanu har ta gama ta zuba mata idanuwa tana son ta ji cewarsa ƙasa ta yi da kanta tana wasa da ƙafarta. Afar Jawad da yake ta ɓaɓɓaka dariyarsa, Mam ta sake magana da cewa baki ce komai ba Karimatu ko ba kya son zaman ku da Aliyu ne. Hawaye ta share ta ce ba haka bane Mam kawai ina jin tsoron kada tarihi ya maimaita kansa ne. Mam ba ni da uwa ba ni da uba ba ni da dan uwa shakikin da zan yi magana da shi na ji daɗi. Idan na rasa gatan miji to rayuwa ta bata da wani amfani domin zan yi ta ƙunci kuncin da zai kai zai ke azabtar da ruhina wallahi mum ina son mijina amma ina jin tsoron abin da ya faru ya kuma faruwa murmushi mum ta yi ta ce in dai kina son mijinki to kuwa za ki koma ɗakin ki kare mata ita fa wacce kike wannan abin akan ta ma yanzu ba matarsa ba ce ita da kanta ta ce sai ya sake ta wai asiri kika yi mata a kansa mu kuma binciken mu ya nuna mana ita ce ta yi abin ta ya koma mata ita ma mahaifarta da ta taɓu take ta zubar da jini ba ciwo ne na Allah da annabi ba ke ake so a ɗorawa abin abinta ya dawo kanta amma ta ƙwarzabi kanta shine fayayar da ta kira shi suka kare masa tanadi kin san shi shi kuma babu haƙuri ai a ranar ya raba kansa da ita ta riga shi dawowa ma daga tafiyar da suka yi ashe ita ta tafi da wata ta tafi wata biyu a ƙasar nan shine da yaran a can ko da suka dawo ma bai sanar da mu ba sa tare ba sai jiya da ya kawo min yaran cike da tsoro ta ce mom ba sa tare fa kika ce jinjina mata kai ta yi alamun tabbatarwa ta ce har mata kusan gama idda zan yi ma alhaji magana ya yi wa gireni magana ta yi haƙuri ta ba ku dama ku gina rayuwar ku kun ji karimata dai shiru ta tana tunano irin mulki da salma ta shimfida a gidan nan wai yau ba ta nan lallai rayuwa babu tabbas dole ka bi ta a sannu wayar ta ce ta fara ringin ta Zaro ta ganin sunansa yasa ta kifa wayar tare da sa ta a silent. Ya yi kiran ya ku nawa ta ki ɗagawa shigowa ya yi falon ya cika da mamaki garin ta zaune arzikin ɗaga wayar tasa ne babu ya jinjina kai kawai ya fice. Bata wani damu ba ta cigaba da zaman da sai da ta ji tashin motarsa sannan ta miƙe ta nufi sashin ne bata gama zama ba girene ta ce yanzu mijin ya fita ni kam ya sanya ya min jiki har ma na yi karambanin cewa da shi ya je nan da sati biyu zaki koma gidanki amma da sharaɗin ko da zai dawo da matarsa ba zai haɗa ku guri guda ba sannan zan zai bar ki ki karatun ki duk da ya duk ya amince har ma ya ce cikin satin nan zai siya miki mota shiru tayi tana tariyo irin abubuwan da suka faru a baya zuciyarta na ayyana mata idan ta koma fa waɗannan waɗanda suka fi su zasu iya faruwa ita kanta ta shaida tana son Aliyu sai dai tana tsoron rayuwa da asiri komai ka wata ran sai ya taba ka tunda ya taba ma'aikin Allah hawaye ta ji ya zubo mata hajiya bishira ta sanya hannu ta share mata ta ce haba karimatu ai da can ma sakaci aka yi yanzu ko tunda komai ya bayyana ai ki je ki yi rayuwa gidan mijinki da zuciya ɗaya, ki kaddara fa komai ya wuce jinjina kai gidan ne ta ta ce to me ma zai faru insha Allah Salma ta bar Aliyu kenan har abada kasa furta komai ta yi sai dai kawai ajiyar zuciya da take shawarwari hajiya bishira ta jata ta rika bata duk jikinta ya mutu da dare suka kwanta washe gari da su da wuri suka shirya tafiya fataskun din suna tsaka da shiri ya shigo suka gaisa da su gireni ita koko kallon sa bata yi ba ta miƙe ta shige ɗaki ya jinjina kai ya juya ya fita ba tare da ya ce komai ba gireni ce ta shiga ɗakin ta sami ta ce mijinki ya ce tare za ku je ku kai hajiya bishira ku dawo da sauri ta ɗaga idanuwan ta ce mu dawo kuma gireni jinjina kai ta yi ta ce eh ki biyo su ku dawo shiru ta yi amma hukuncin ya yi mata sauri sosai ba ta son takura a rayuwarta fita aka yi da kayan aka sa a motar suka fita suka shiga ja suka tafi yana jan jawar da wasa ita dai gimtse ko uhun bata ce ba sai bin hanya kawai take da kallo lokaci zuwa lokaci tana share hawaye tun da suka taho ya lura da sharar hawayen da take bai dai ce mata komai ba zaman kurum ake har suka je fataskum inda idan an yi magana a motar to shi da hajiya bushira ne ko kuma yana yi ma wasa suna zuwa ta fito a motar ta shiga gida ta shige ɗakin ta sai yanzu ta samu damar yin kuka isasshe rayuwar rayuwarta take yi a matsayin ƙararriya wahalar da ta sha ta kasa gogewa mata Allah ya sa Allah ya sani ba don girma da mutuncin iyayen Aliyu ba a gurin ta ba da ko za ta mutu saboda son shi ba za ta sake yarda ta zauna zaman aure da shi ba sai dai kash sun fi karfin komai a gurin ta dole haka za ta zauna da shi a yi haƙuri da ƙaddara. ba su wani jima ba abinci kawai suka ci wajen la'asar ya ce su fito su tafi hajiya bishira da kanta ta rika shirya mata kayan kayanta tare da bata wasu tarkacen mata masu yawa ta rubuta mata yadda za ta yi amfani da kowanne ya ɗauke su suka tafi tun da suka taho lokaci zuwa lokaci yake kallon ta lokacin da suka shigo kano ana sallar isha ya dube ta ya kawar da kai tare da juya kan motarsa zuwa nasarawa gra ya nufi wani babban gurin saukar baki sai da ya yi fakin ta fahimci inda ya kawo su gabanta ya faɗi ta ɗago da sauri ta ce ya haka murmushi kawai ya yi mata ya fito tana kokarin fita ya kulle mota ta zauna ita daya don ya dauke ɗansa su jima ba suka fito ya bude mata motar ta fito fuskar babu wasa ya ce mata muje babu misu ta bisa suka shiga ya bude ɗakin da ya kama musu ta makale a ƙofa ya shiga ya kwantar da jawat Dake ke barci ya tako ya iso gaban ta ya hannun ta ya janyo ta ciki ya kulle kofar matsawa ta yi daga kusa da shi ya shafa gemunsa ya ce ina mamakin yadda kike son azabtar da ni ta wata sabuwar ɗabi'a karimatu ki yi haƙuri ba don ni ba domin allah ba abu ɗaya da na yi miki don raina yana so karimatu na ana yin tafi haka ma kuma a dawo a zauna so don allah ki manta da komai mu yi rayuwar mu mai inganci Ɗagowa ta yi ta zubansa idanu, can ta kau da kai ta ce, Na ji ka bani dama na tafi da ba na son hotel ɗin nan daga kawo ni idan ka matsa zan ƙara zan ƙara yarda a raina har yanzu bani da yanci bani da galihun da za a saurari cewa ta sannan rufe mata baki yayi ce ba haka bane karimatu taimako na zaki don Allah ki gaza don Allah kada ki gaza na san ke din mai tausayi ce tubure masa ta yi ta zauna ta sa shi a gaba ta rinka kuka iyakar kalamansa sai da suka kare kashi ba zai iya jure kukanta ba hakan ya sa shi miƙewa ya ɗauki jawar ya ce shikenan mu je karimatu miƙewa ta yi da sauri ya buɗe mata ɗakin ta fice suka shiga mota yana huci Jusiyarsa na yi masa zafi ya rasa yaushe karimatu ta koyo ta kafiya da taurin kai yana yin fakin bai gama tsayawa ba ta fice daga motar ya bi ta da kallo tare da murmushi ya bi ta ya ta fita ya bi bayanta suka gaisa da gidan ta yi musu barka da dawowa sannan ya yi musu sallama ya tafi yana fita ta faɗa wanka ta haye gado ta kwanta suka ci gaba da hirarsu da gireni har bacci ya ɗauke su cikin kwanakin da suka rage mata na komawa ta gidan mijinta ta sha gyara ba kaɗan ba tare da karɓar mata magungunan tsarin jiki ta kanas babanta mallam wadana ibi ya zo ya sake kawo mata magunguna na tsarin jiki da kuwa ta kuwa dukufa take yi sosai yadda ta bashi, shi amanna ko magungunan mata ba ta ba su amanna ba yadda aliyu yake ta rawar kafa yana ba ta mamaki kuɗi yake kashe mata ba na wasa ba duk abin da ne ta kira shi ta ci a kawo miƙawa yake ranar juma'a ta kama za ta tare ita dai yinin ranar yinsa ta yi jikinta duk babu ƙwari da magariba ya zo gidan tana kwance a ɗakin da ya kira wayarta ta ɗaga suka gaisa da ladabi ya ce ta je yana son ganinta tashi ta yi ta yafa mayafinta ta fito ta nufi sashin momi tana falon suka gaisa ta shige ciki gabanta yana faduwa ganin aliyu zaune a falon ta nemi guri ta zauna suka ƙara gaisawa da dad ya yi gyaran murya ya yi musu nasiha mai shiga jiki dukkan sai da jikinsu ya yi sanyi ya yi musu fatan alkhairi ya ce idan ƙura ta lafa aliyu na sa a canza mata admission daga alƙalam zuwa biyu ke so amma amma samu an gama registration da komai fara zuwa kawai za ta yi am ga mota da na siya mata can a rufe da tamfol a wajen karimatu sai a mayar da hankali a yi a yi karatu don kada a sa wasa na kai ta yi ta ce insha Allahu dat na gode ubangiji ya ƙara girma da arziki Allah ya raba ka da gireni lafiya amsawa suka yi da amin suka tashi suka fita suka tashi suka tafi ya buɗe mata mota sai wani baje baki yake ya ja suka tafi sai da suka je gidan ta gane ashe sabon gidan da ya gina zai sa ta farkon auren su ne da ba a bari ya sa ta ba ta ja numfashi yayi fakin suka shiga ciki suna shiga ya ajiye jawat ya janyo ta jikinsa ya rungume ta ya sauke ajiyar zuciya ya ce Allah shine mafi soyuwa da mafi soyuwa na gode wa Allah na gode maka da ka sake dawo min da karimatu cikin rayuwata